Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau ma shirin na musamman ne kan bitar batutuwan da muka kawo muku a shekarar ta gabata. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashim Gumel. Masu sauraro barkanmu da shiga sabuwar shekarar 2025 da fatan mun shigo a sa'a. A ci gaba da kamu muku wasu daga cikin shirye-shiryen da shirin ciki da gaskiya kamu muku a shekarar da muka yi ban kwana da ita. Mun shiga lere a yankin tafawa balewa da ke jihar Bauchi, inda makiyaya suka zargi sarkin garin Jamilu Aliyu Bawa da azabtar da su har ma da batar da ɗaya daga cikinsu, wanda tija mai shekaru saba'in Ahmad Isa. Ƙanin wanda ya ɓacin ɓat Hashim Isa ya faɗi takaicinsu da suke ciki. Tun da suka tafi da shi har yau, ina zargin wanda ya sa aka kama shi ne sarkin lere na yanzu, Jamilu kenan. Dalili na kuwa a nan shi ne, akwai wani lokacin da shi sarkin leren shi Jamilu ya kira shi har fadarsa a kan cewa yana tafatattakansa ya kutuntuma shi a cikin fada wanda shi shekaransa wajen saba'in da bakwai ya kutuntuma shi ya ce zai ci kutuman ubansa har ya kasance a ranan ya sa aka kai shi tafaɓalya aka je aka kulle shi yan sanda na tafaɓalya suka kira shaman mete allah na lere wanda muna kiran shi baba suka kira suka ce ga wani dattijo a nan wanda aka kama mun kama shi mun zo da shi a nan amma sarki lere ne ya samu kuma mun bincike shi ba mu ga abin da ya yi ba. Sarki Jamilu Bawa ya ce ya miƙa wuya ga duk abin da bincike ya gano. Kamar yadda kuma kullum nake faɗa ni a ƙasana mm. cewa duk ran da wani zargi ya bayyana a kaina ina roƙon al'umman ƙasana su ba mu hukuma goyon baya a yi kyakkyawan bincike a kaina. An same ni da laifi kuma al'umma su kwantar da hankalinsu a bar doka ta yi aikinta saboda ko da bayan ba ni a matsayin sarki in Allah ya kawo wani sarki to abin da na yi da kuma abin da aka min zai zama mishi izina shi zai zama mutumin kirki saboda duk rashin hukunci ne yasa muka samu kan mahalin da muke ciki yan uwan shi suna zargin ni ne na sa aka kama shi to tun daga nan ban sake bibiyan hidiman ba tun da ni ma na zama abin zargi kuma tun daga wannan lokaci na zaman jira ranar da a hukumance da a kira ne a tuhume ne akan haka ni kuma watakila in gabatar da abin da na sani gwargwadon hali abin da ban sani ba kuma ce ban sani ba. Haka kuma shirin ciki da gaskiya ya duba yadda wasu dillalan filaye a yankin karamar hukumar ƙara da ke jihar Nasarawa dab da Abuja ke zamba cikin aminci wajen sayar da filaye ga mutane fiye da mutum ɗaya. Da hakan ke janyo asara har da zuwa ofishin 'yan sanda ko gurfana gaban alkali. Buhari Nusa Kumurya na unguwar Maraba na daga waɗanda tsautsayi ya ritsa da su daga wanda suke matuƙar girmamawa a baya a matsayin malami mai yin addu'a. Irin karin maganar nan da Hausawa suke cewa an lallaba kura da fatar akuya ne. Sabida akwai wani bawan Allah a nan anguwan Musa bangare Maraba wanda ake ce masa Umar Garba Adahama wadda a da ina ganin kimansa da mutuncinsa kwarai da gaske sosai sakamakon zuwa wurin abokina shi yasa ni ma har na biyu wasu mu ma muke irin wannan gaisuwa ta harka arziki ina ganin sa mutumin kirki to shi wannan aminin nawa Alhaji Idris dan gwamulo so sakamakon irin shidimar da yake wa shi Umar Garba Adahama so sai ya yi masa alkawarin cewa zai ba shi guri umar adahama suna dan harka filaye to da aka yi haka sai ya ce to amma ya kawo dubu ɗari ku daman muna da labarin cewa a nan garin na maraba akwai mutanen da suka yi ƙaurin suna irin wannan suna zuwa su samu filayen mutane su yanka su siyar in kai magana kuma sun samo area boys hallaka ka wannan ba abu ne da zai haifar wa ƙasa ɗa mai ido ba ita gwamnati dai uwa ce ga kowa ina so su zo su tsananta bincike akan waɗannan mutane Za mu rufe da korafin Dr. Idris Musawa da ke koyarwa a makarantar fasahar man fetur da ke ifin jihar Delta, wanda ya shigo shirin ciki da gaskiya yana korafin yadda yake ganin an yi ƙulle-ƙulle da raba shi da filayensa biyu da ke bypass Zaria, jihar Kaduna. Duk da yana da dukkan takardun saye da mallakar filayen. Dr. Musawa ya yi zargin wasu na amfani da wani jami'in ƙaramar hukuma Ahmed Mamu, wanda shi ma mai unguwa ne na Aska. da ma wasu mahukunta na masarauta a yankin don raba shi da filayen ta hanyar zamba cikin aminci. Ina tattaunawa da mutane kuma su wanda na sayi filin a wurin su ma na tuntuɓe su da na ɗauka duk wani abu ne wanda za a iya warware shi da har mun zauna gaban mai martaba amma suka yi mishi ƙarya cewa wai local government ta rubuta musu cewa ba ba filin ta bane wanda ƙarya ne ƙarya sarkin kudu ya yi mai martaba saboda bai nuna mista takardar ba. Mai martaba sarkin zazzau gaba ɗaya? Eh mun zauna su uku a wurin mai martaba sarkin zazzau. Amma ah, Idris maimakon zan ba da shawara ka ce sarkin kudu ya yi magana da ba gaskiya ba ka ce dai sarkin kudu da ya faɗi magana da kai baka amince da ita ba. Eh haka ne ban amince da ita ba to amma ka san irin yi na sarauta mu eh, ba mu san ya suke tafiyar da abubuwansu ba ya ce loka gama sun rubuta sun rubuta wa loka gama loka gama sun ce ba wurin su bane sannan kuma waɗanda na dan na rubuta petition ne ma mai martaba sarkin zazzafi ma ma'aikacin karamar hukumar da aka ambata a wannan takaddama shine Ahmed Mamu wanda shi ma mun tuntube shi domin jin nasa bahasin abin da ke faruwa shine Ni na kasance jami'in eh, ma'aikatan ayyuka na karon hukumar zari a da. To ka yi rita yanzu. Yau a ba ritaya ba. Na'am. Tun da lokacin da aka fara maganan ina zariya an mun transfer zan koma kobo local government kenan. Na'am. Sai eh, hakin gini ya kira ni da ni ina ina mai anguwa a barin a zariya kuma. E kai kanka mai anguwa ne. Yawwa da ya kira ni sai ke ce min ga wani takarda wani ya zo mishi da korafi suna rigima da wani sarkin angon bisa sai na ga shi idris da shi da wani abokin shi bashari bashari shi ne azumi sai mai umar takarda allocation da certificate a haɗe da wannan allocation da ke ciki sai na ga allocation sunan daban certificate kuma suna daban sai na ce to kai na ce ran kai da to zan je duba saboda an can lokaci ana cikin maganin sai aka mun na ce maka ina aiki lokacin a zaria mm. na je na samu akwai shi wannan wuri layout ne gwamnati an raba shi 1979 zuwa 81 82 83 da ɗauko ta wannan lokacin wannan layout an raba shi da siga guda uku ne a lokacin gwamnan layout ana yin shi za a baka allocation paper akwai register book da aka yi na register duk wanda ke da fili a wajen za ga da sunan shi da numban shi da sunan plotin numban da aka bashi akwai numban certificate din shi da sign din shi ma da ya karba na wancan lokaci kana ji na ko na ji sosai malam yawa na duba wannan allocation tashin farko abin da kan yi an zo da irin wannan magana mukan duba allocation a register ne da ganin me wani mataki ka dauka malam mamu kan abin yawa abin da dauka shi ne ai ya ka ji tambayan da yamin hakimi ka dole ba shi amsa abin da na gani na duba register ban ga sunan ba andan nan ba tunda certificate ne zo da shi daban allocation da sai na an canza suna allocation sai an baka allocation za ka samu certificate to da na duba shi allocation din ban ga sunan shari'a sai na ɗauki ma certificate din din mu shi allocation sai na certificate din duba kuma duka da lissafi din babu sunan shi a ciki sai na faɗa ma haƙi ne sai ce ah to in ko za ka iya yi mutum sai to nan sai da mu je zan ga wajen kafin ma in ce wani abu kafin ce mm. na ɗauke ni muka je waje wajen na je na gani sai na ga yana karkashin eh, da shi yake ɗauke da shi yana zariyar eh, yana ɗauke da bypass road bypass road ɗin nan kuma yana can gaba shi inda yaje ke maganan filin shi zariyar road kuma karshen irin haraba na reserve na dutse na dutse reserve na dutse kafin ce mm. na bin cikin magana sun ce to wannan abu ranka dai abin da ke faruwa ne ban ga sunan shi shi ba amma ga abin da na je gani ma inda ma yake magana a plan ɗin da yake magana inda ya je ba na wurin ya je ba amma sai ce mutu nemi shawara. Shawarar da mamu ya bayar ita ce a raba filayen gida biyu domin mutanen da ke da kowa ya ɗauki guda don a zauna lafiya. Matakin da daga baya, Dr. Musa ya ce san bai amince da shi ba. Masu raro ƙarshen bitar shirye-shiryenmu na musamman na shekarar 2024 da ta gabata kenan. tare da fatan ci gaba da kawo muku wasu sabbin shirye-shirye a wannan sabuwar shekara ta shekarar biyar. sai a kasance da shirin ciki da gaskiya a kowane shirin safiyar ranar litinin ko kuma azir shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com za a samu shirin ƙarƙashin shirye-shirye. Godiya ta musamman ga Nasiru Adamele Kaya da dukkan wakilan sashen Hausa da ke taimakawa don ganin nasarar wannan shiri. daga nan birnin Washington DC, nisar filhashin gumal ke cewa muka lafiya.